Batun arin ƙuri'u da kasancewar gwamna Abba Kabiru Yusuf sahihin ɗan jam'iyyar NNPP ko akasin haka da kuma halaccin sanar da sakamakon hukuncin kotu ta kafar manhajar Zoom wato intanet su ne manyan al'amuran da suka mamaye muhawara tsakanin lauyoyin ɓangarorin biyu a yayin shari'ar. Dr. Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa ne da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano ya yi fashin baki. A baya abin da ya ji hankali a wancan kotun farko shine batun ƙuri'o'i halasta ƙuri'o'i da abin da ya halasta su da kuma yawan su da soke su wanda kuma har bayan an gabatar da hukunci shine abin da ya fi jan hankalin bangarorin guda biyu kuma mutane sun zaci cewa ko da an zo ita kotun ɗaukaka ƙara yana ɗaya daga cikin abin da zai ja hankali to kuma sai kasance ba shi ba ne abubuwa guda uku manya da suka fitowa a wannan shi hukuncin shine na ɗaya daga cikinsu akwai na batun ko daidai ne ko ba daidai ba ne gabatar da hukuncin kotu ta manhajar ganigaka ka ta zoom wanda ita kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da cewa daidai ne a sai kuma na biyu abin da ya fi jan hankali ɗin a wannan karan wanda ya sha bamban da waccan batun wato ko shi gwamna yana ɗan jam'iyya ko ba ɗan jam'iyya ba ne A nasu ɓangaren masana shari'a da dokokin ƙasa sun fayyace mataki na gaba da waɗanda suka yi rashin nasara ka iya ɗauka. Barista Ibrahim Cedi shine sakataren reshen jihar Kano na ƙungiyar lauyoyin Najeriya. Yanzu abin da ya rage shine a fil da su bangaren gwamna ya kamata ya bangaren jam'iyyar nnpp zuwa supreme court wanda wannan afil din ne zai dakatar da rantsar da shi dr nasiru yusuf gawuna a matsayin gwamnan kano har sai an ji wannan afil din idan afil sun tabbatar da shi a matsayin shine gwamna to lallai shi gwamna Kabir yusuf zai sauka a kuma rantsar da honorable nasiru yusuf gawuna kuma tenuwarsa ta fara nan take daga wannan ranar da aka rantsar da shi saboda haka yanzu za mu saurara mu ga abin da kotun gaba ita supreme court za ta faɗa dangane da ra'ayinta akan wannan dambarwa kasancewar ita ce kotu ta ƙarshe yanzu ba za a iya rufe kofa cewa lallai a biya zama final ba har sai an je supreme court ta tabbatar da abin da ta take gani a fahimtar ta. sabanin yadda aka yi hasashe a baya al'ummar jihar kano na ci gaba da harkokin su yau da kullum bisa doka da oda kamar yadda suka saba amma Dr. Kabiru Sa'idu Sufi ya alakanta wannan nasara da wasu batutuwa. Mutane da yawa suna da masaniyar cewa hukuncin kotun za ta yanke ba shi ne ƙarshe ba. Sannan kuma a wani ɓangaren mutane da yawa kowa yana ta fama da yanayin rayuwa. Sannan wasu ma za ka ji suna caduma abin da ke faruwa a siyasa abu ne da ya shafi wasu manya shugabanni a ai abu ne tsakanin wane da wane. To so da haka watakila mutane sun fara ma haƙurewa ma da alababin da ya shafi siyasa ne musamman a wannan zamanin. A jawabin sa ga al'ummar jihar Kano a daren jiya gwamna Abba Kabiru Yusuf ya yi jan hankali musamman ga magoya baya game da mahimmancin zaman lafiya yana mai nanata cewa lauyoyinsa za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.